Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Laraba ɗaya ga watan Maris ɗin shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu muke farin kasancewa tare da kowa daidai wannan lokaci. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. To Mahmud sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana shakku game da tabbacin cewa Rasha da Sin suna kokarin samar da zaman lafiya a Ukraine. Akalla mutane 36 ne suka sheƙa lahira bayan da wani jirgin fasinjoji da na dakon kaya suka yi karo a girka. Iran ta baiwa jakadun Jamus biyu umarnin ficewa daga kasar ta mako daya bayan da Jamus ta ɗau mataki irin wannan akan jakadun Iran biyu. Kanan labaran duniyar kenan a Najeriya jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta ga dan wato nasarar da dan takarar jam'iyyar APC mai mulki Bola Ahmed Tinubu ya samu a zaben shugaban kasar. tun da an kai ga nasara a cikin wani zaɓe ubangiji Allah ta fita alkhairi kuma mu mazauna Lagos abinda muke tunani zai faru bai faru ba Allah ubangiji ya kare To shugaban Nijar Muhammad Bazoum ya aika da sakon taya murna ga zababban shugaban ƙasar na Najeriya. a yadda aka yi zaben nan cikin yanayin mutunta 'yanci da mutunta tsarin demokradiyya da yanayin haske abu ne da ke jaddada matsayin demokradiyya a babbar kasar ku sannan muna tafa da rahoto kan kama shugaban masu rinjaye a majalisar wakilan najeriya lasan ado doguwa da 'yan sanda suka yi a jihar kano da kuma shirin arewa a yau wanda nasiru adamili kai zai gabatar mana amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna masu sauraro assalamu alaikum barkamu da yammacin yau sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a yau laraba ya bayyana shakku game da tabbacin cewa rasha da sin suna kokarin samar da zaman lafiya a ukraine inda ya bayyana rashin daukan kwararan matakai daga bangarorin biyu da za su tabbatar da furucin da suka yi don nuna goyon bayan zaman lafiya da yake jawabi yayin wata ziyarar da ya kai uzbekistan blanken ya faɗa wa manema labaru cewa idan da gaske rasha ta shirya don ɗaukan matakin sasantawar diflomasiya mai ma'ana domin kawo ƙarshen yakin to amurka ma a shirye take ta shigo cikin lamarin sai dai kuma ya faɗi cewa take-taken rasha har ma da na shugaba vladimir putin wanda ke nuna bukatar ukraine ta amince da wasu yankin ukraine su kasance ƙarƙashin ikon rasha yana nuni da cewa rasha ba ta da ra'ayin wannan mataki. ayar tambaya a nan ita ce ko shin rasha za ta kai matakin da za ta shirya janye hare-harenta kuma ko za ta yi hakan bisa tsarin da majalisar ɗinkin duniya ta tanadar yawan mutane da suka mutu a sakamakon wani hatsarin jirgin fasinja da ya karo da jirgin dakon kaya a arewacin girka a yammaci ya cimma shida inda akalla mutum 85 suka suka jikkata Jiragen biyu sun yi karon ne a kusa da birnin tampe kimanin kilomita 380 a arewacin babban birnin Girka Athens. Jirgin fasinjojin ya nufi arewa da Athens ne zuwa birnin Thessaloniki inda jirgin dakon kayan kuma ya taso ne daga kudancin Thessaloniki kan hanyarsa zuwa birnin Larisa. Akalla barin jirgin wato akalla barin jirgin inda fasinjoji suke guda uku ne suka faɗi sannan suka kama da wuta hukumomi sun bayyana cewa an yi jigilar kimanin fasinjoji 250 da suka tsira daga hatsarin babu kwarzani ko kuma 'yan raunuka zuwa birnin na thessaloniki cikin bas jirgin jigilar fasinjojin yana dauke ne da mutum 350 akalla 'yan kota kwana 150 da motoci 17 tare da motocin ɗaukar marasa lafiya 40 ne aka aike wurin da hatsarin ya auku domin nemo waɗanda za su iya kasancewa a cikin baraguzan jirgin. nan gaba kaɗan aisha za ta kawo mana ƙarashin labaran duniyar yanzu bari mu leƙa taskar rahotanninmu a najeriya jama'a na cigaba da bayyana ra'ayi mabambanta bayan da hukumar zaɓe ta inec da a ƙasar ta bayyana ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar apc wato bola ahmed tinubu a matsayin wanda ya lashe zaɓen shugaban ƙasar da aka yi a ranar asabar daga lagos ga rahoton da babangida jibril ya aiko mana rahotanni dai na cewa tun a daren jiya ne dai magoya bayansa a sassa daban-daban ta najeriya suka fada tituna domin shagulgula tare godiya ga allah dangane da wannan rana da ya nuna musu na dan takarar nasu ya zame shugaban kasa mai ciran gado kamar yadda shugaban hukumar zaben najeriya farfesa mahmud yakubu ya ayyana shi a daren jiya ko a subahin yau din nan yanzu dai za a iya cewa bakin cikin da ya mamaye 'ya'yan jam'iyyar apc ya rikide zuwa farin ciki sakamakon nasara madara na baki ɗaya da ya samu a ƙasa to koya mazauna birnin lagos ke ji da wannan nasara na ɗan takarar nasu da kuma jam'iyyar apc ga dai abin da wasu su ke cewa to sunana alhaji buhari mai yadi gumel jigawa state eh to alhamdulillahi alhamdulillahi wa rahmatullahi ta'ala barakatuh eh gaskiyar magana mu nan mazauna lagos zaben da aka yi na tinubu abu ne wanda yake iya tattare da jan hankulan mutane me jan hankulan mutane game da yadda aka yi zaben nan a jihar lagos kowa ya ga irin abin da ya faru to amma fatan mu tun tunda an kai ga nasara a cikin wani zaɓe ubangiji Allah ta fita alkhairi kuma mu mazauna Lagos abin da muke tunani zai faru bai faru ba Allah ubangiji ya kare especially mutanen Hausawa an fito an yi zaɓe an zaɓi mutumin nan kuma an bashi goyon baya kuma kai ga nasara. Suna na Abubakar Sada Babangida a mazaunin Lagos Sabaiba lalle muna cikin farin ciki da samun wannan gagarumar nasara da muka yi a irin wannan lokaci a yau sannan kuma muna taya 'yan Najeriya murna da farin ciki ubangiji Allah sa wannan zaɓe da aka yi ya zama alkhairi ga ƙasa baki ɗaya masha Allah kuma muna roƙon adawa da su taho a haɗa kai a ce da ƙasa gaba sunana Aminu Ɗahiru Mani alhamdulillah alhamdulillah muna mika godiyar mu ga Allah subhanahu wata'ala wanda aka yi zaɓe lafiya babu tashe-tashen hankula ba komi kuma zaɓe ne ingantacce free and fair election wanda ban taɓa ganin zaɓe irin wannan ba a tarihin rayuwata wanda aka kamanta gaskiya an yi zaɓen nan iya an ba kowa dama ya zaɓi gwalgwadon iya wanda yake bukata daga ƙarshe kuma allah ya yi mamu zaɓin wanda ya kaddara mana Allah sa wannan shine mafi alkhairi a gare mu Allah kuma ya taimaki kasar mu gaba daya ra'ayin wasu mazauna birnin Lagos kenan game da nasarar da Aswaju Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC ya samu na lashe zaben kasa ko ina kawai ga dai a fadin tarayyar Najeriya mawaƙa da magoya bayan jam'iyyar APC ne ke cin karansu babu babbaka kama haka Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos, Najeriya. ta yanzu kuma ga aisha ta dawo da ƙarshen labaran duniyar a yau laraba ne iran ta baiwa jakadun jamus biyu umarnin ficewa daga kasar ta a wani matakin tankiya bayan da jamus ita ma ta ɗau irin wannan matakin a makon jiya umarnin ficewar da jamus ta baiwa jakadun iran su biyu korafi ne da ya biyo bayan hukuncin kisar da iran ta yankewa jamshid sharmad dan kasar jamus kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran nasir kanani a yau laraba ya ce jamus tana mata shigi akan harkokinta na cikin gida da kuma harkokinta na shari'a iran wato iran ta zargi sharmhat da laifin jagorantar bangaren kungiyar da ke goyon bayan masarauta wanda ke dauke da makami lamarin da danginsa suka musanta ministan harkokin wajen jamus analina bradbock bayan yankewa wato bayan yankewa shamhad hukunci a makon jiya ya ce akwai ayar tambaya a game da yadda aka kama sharmhat kuma bai samu damar kare kansa ba sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce ya tattauna batun kudurin shirin yin garan bawul da shugaban kasar uzbekistan shavkat mirziyoyev ya samar yayin ziyararsa zuwa kasar a yau laraba kana ya yaba da matakan da aka ɗauka a ƙasar ya zuwa yanzu da yake ganawa da manema labarai a tashket blankin ya ce ya bayyana mahimmancin 'yancin 'yan jarida da kuma baiwa 'yan kungiyoyin sa kai dama ya kuma taɓo batun harkokin kokarin da uzbekistan take yi don kawar da matsalar kamfanonin auduga wanda ake yi wa titsiye inda ya ce wannan babbar nasara ce kuma abin koyi ga sauran kasashe blinken ya ce kai ziyara uzbekistan rana ɗaya bayan da ya gana da takwarorinsa biyar daga kasashen asiya ta tsakiya wato matakin da ya bayyana a yau laraba a matsayin wani kokari na karfafa haɗin kai a yankin. a da Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shugaban Nijar Muhammad Bazoum ya aike da sakon taya ga dan takarar jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu wanda hukumar INEC ta ayyana a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban Najeriya na ranar 25 ga watan Fabrairu shekarar 2023. wakilin murya amurka a yamai sulaiman barma ya ga wasikar ga kuma rahoton da ya haɗa mana a wasikar da sashen yaɗa labaran fadar shugaban ƙasar nijar ta aike wa manema labarai shugaba muhammad bazum na nijar ya ce ya kai dan uwana zababben shugaban najeriya a shiwaju bola ahmed tinubu zaben da aka yi maka don ka shugabanci najeriya dama ce da zan yi amfani da ita don yi maka barka mun kuma yi maka fatan alheri da fatan samun nasarorin ayyukan da ke gabanka. Ina yi wa al'ummar Najeriya jinjinar ban girma saboda jajircewarsu a kan maganar tabbatar da demokuraɗiyya. A yadda aka yi zaben nan cikin yanayin mutunta 'yanci da mutunta tsarin demokuraɗiyya da yanayin haske abu ne da ke jaddada matsayin demokuraɗiyya a babbar ƙasar ku kuma alama ce da ke nuna ci gaban demokuraɗiyya a nahiyar Afirka. a ƙarshen wannan wasiƙa ta taya bola ahmed tinubu murnar samun nasarar lashe zaɓe muhammad bazum ya ce da sunana da na al'ummar nijar yana ƙara jinjina maka sule mummuni barma muyar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar ta rundunar 'yan sanda ta jihar kano da ke arewa maso yammacin najeriya ta ce bayan kammala bincike za ta gurfanar da shugaban masu rinjaye na majalisar wakilan najeriya alhassan ado dogo a gaban kotu da yammacin jiya talata ne jami'an rundunar suka kama dan majalisar wanda ke wakiltar kananan hukumomin tudun wada da dogo a majalisar wakilan najeriya bisa tuhumarsa da hannu wajen tarzoma da ta wakana a shekaran jiya litinin a garin tudun wada da ke yankin kudancin kano zargin da ya musanta mahmud kwari na dauke da karin bayani rahotanni daga majiyoyin hukumar tsaro a kano sun ce kimanin mutane uku ne suka mutu kuma da dama suka jikkata bayan da tarzoma ta barke a tsakanin magoya bayan jam'in apc da nnpp a garin tudun wada sp abdullahi haruna kiyawa shine kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar kano kuma ya yi ƙarin haske dangane da batun dabke alasan ado doguwa. yanzu haka yana babban sashen binciken manyan laifuka da ke nan bambai bangaren kisan kai an fara gudanar da bincike daidai lokacin da ake tattara sakamakon zabe a karamar hukumar tudun wada akwai wato waɗanda suka je suka sanya wuta a ofishin nnpp na wannan karamar hukuma wanda ta dalilin haka mutane biyu suka rasa rayukansu haka zalika bayan wannan abu ya faru mun kama mutane a wannan wuri wanda muka fara gudanar da bincike muna cikin cikin kuma sai muka ga faifan bidiyo yana yawo da waɗansu mutane da raunuka a cikin su suna zargin cewa shi wanda na buɗa lasan ado shine ya harbe su wannan ce ta sa aka fara da bincike wanda muka aiki masa da koran gayyata ko bai samu ya zo ba wanda muka dame shi muka kamo shi a cikin su wanda abin ya faru da su an ja dauki bayanan su wanda daga baya muka jira wata babu da daya ya rasu da zarar mun kammala bincike akan wannan zarge-zarge gaba daya za mu gurfanar da su gaba ɗaya su wanda suke hannu a gaban kuma. Yanzu haka dai al'ummar jihar Kano sun fara tofa albarkacin bakin su dangane da wannan matakin 'yan sanda suna na rabiu ahmad kofar mazugal lokacin da aka ce ka kai wani matsayi to dole ya zaman cewa ka hana kanka ba da wata gudunmu a kawo rashin zaman lafiya domin duk lokacin da aka ce an kama wani babba to al'umma ba za su zuba ido ne su gami zai faru saboda sau da dama za ka ga cewa an kama wata kila wani babba kuma daga ba sai ka ji shiru to fatan da shine aiwa kowane bangare adalci sunana abdulhadi abubakar kama Alhassan adodo kuwa da hukuma ta yi abu ne mai kyau ganin cewa a baya ana zargin cewa irin waɗannan manyan 'yan siyasa da ake zargi da yin waɗansu abubuwa marasa dacewa a lokutan zaɓe ba a hukunta su ko kuma ba ma a kama su kuma da yake ba zaɓe na shugaban ƙasa kawai za a yi ba akwai zaɓen gwamnoni da za a yi nan gaba daga na gaba kan ga zurfin ruwa kamar yadda hausawa kan ci. a nasu ɓangaren masana dokoki da harkokin shari'a a najeriya sun ce bincike da kuma gurfanar da waɗanda ake tuhuma da aikata laifuka na cikin ayyukan da doka ta rataya a wuyan 'yan sanda. Farfesa Nasir Adamu Aliyu San malami ne a tsangayar koi da aikin lauya ta jami'ar Bayar Kano. Kafin shi dama aikin nan shi shine karewa hanawa kenan da kuma bincika da wato yin kokari a hana yin laifi kaga tun da yake akwai zargi wannan cewa yana da wanda ake zargin suna da hannu a tarzoma to na abun da sanda suka abu ne mai kyau kuma ya kamata su tsaya tsayin daka ba sani ba sabo kuma shi ma ya masa adalci kuma dama ka sani ko da dokar zaɓe ko ba dokar zaɓe dama laifi ne wannan kunshe a cikin kundin laifuka na penal code na jihar Kano saboda haka ka kaga kamar dai dama sakaci ne sa ake kori a fito da irin wannan laifukan misali a cikin dokar zaɓe ko kuma a ce za a yi wata hukuma ta musamman akan laifukan zaɓe. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da Majalisar Dokokin Najeriya ke kokarin tabbatar da dokar da za ta kafa hukuma ta musamman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 Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe, girman kai sai kwamban tsiya. Gami martaba sarkin muri Alhaji Abbas Tafida da ke ƙara bayani a matsayinsa na uban ƙungiyar shuka ciyawa a Arewa don hana fitinar makiyaya da manoma. Da hankali ake rike kasa. 'yan siyasa mu su daina rashin kunyan salle a nan salle a nan suna faɗa kan zaɓe an gama zaɓen ka zo ka cuce mu gobe kuma an yi zaɓe ka cuce mu to a karshe banda faɗa mai zai dawo a kasa dole ne mu saya eh, Niger State alone ta isa ta ciyar da duk nigeria Taraba alone ta isa ta ciyar da duk nigeria amma ka je Niger ka sami ta je Taraba za ka sami wanda bai sayi sabon wando ba domin bai san abin da ya kamata ya yi ba inda shekarun da muka kai daga independent zuwa yanzu bai kamata muna da ɗaya bisa goma na jahilshin da muke da ciki a yanzu ba har yanzu kai yuriyan da muke ta kuka eh, ai babu taki to takin ma yanzu duk duniya an gane a kuskure ne wannan takin zamani da kake gani domin yana kashe kasa in kuka yi takin kashin shanu ya fi alheri mu dawo wajen kiwo kasan zogale kan ko hmm. to wani abinci ne ya rike arewa ya wuce zogale da kuka to yadda zogale ke gera mutum haka yake gera saniya yanzu muna shuka zogale don talaka ya ci don saniya ya ci ka ɗauki wake wake akwai na miya akwai kuma na dabbobi kowanne ne ka juya akwai sabon fasali akwai glaricinia akwai daga taste duk sauran duniya sun kirkiro wa'annan abubuwa ina wanda muka yi muna da kasa enough muna da kasa wadatacce amma ina aukinta in ba mun mai da kasanmu mai auki ba to duk abin da muke so mu yi ba za a yi ba in kuka ce makiyaya da wannan suna fada to waye suke eh, fada a east kuma waine ne suke fada a ibadan waine ne duk inda ka je a kasan nan yanzu gaskiyan ɗaya ne mun tara yara da ba su da sana'an komai domin iyayensu ma ba su sami ga sana'an da suke yi ba karatunmu ya dawo suna kawai a yi university dubu a gaske ba ko ɗaya in ka je university of agriculture duka na nigeria ka je ka duba ka gani za ka samu lecturer kansa in kashe masa ya spacing a masara ya ake shuka masara sai ya yi tunani so kun gane maganan maganan shine damuwan kasan nan hankali dole mu mai da kowa mai hankali a abin da ya sa a gaba sannan ne abin nan zai tafi daidai mu shuka shinkafa daidai mu shuka masara daidai to za mu shinkafa za mu sami shinkafa da masara yadda muke bukata a yi kiwo kuma daidai za mu sami nama da saniya komai yadda muke bukata yanzu kudin kilo na nama a kasuwa a rahamsa dubu biyu da ɗari biyar a dubu biyu da ɗari biyar ne ma sai an jika naman awa uku ya sha ruwa sannan a sa maka askin to a gona na duk inda na kashe naira ɗari uku ina samun kilo na life weight kilo na saniya ciyawan da zan ba saniya naira ɗari uku zai bani nauyin kilo ɗaya a rana kilo ɗayan nan kuma rabinsa ne nama so in na kace naira ɗari uku ina samun naman nawa kenan dubu ɗaya da ɗari biyu baka ga so hudu ba ko kowane gefe na kiwo da noma ka ɗauka za ka yi riba so hudu amma talakanmu kusan ko 90% na manomanmu ba su riban kokobo sai asara domin bai san abin da ya kamata ya yi ba ba yadda za a yi mu gaba da jahilci ba a ado da jahilci idan aka sami wannan fasali na ciyawa da sabon noma ba wai kawai mai kiwo zai yi gefe ɗaya manomi zai dawo gefe ɗaya ba a'a za su haɗu su dawo ɗaya kowa zai dawo yana kiwo yana noma abin da na fara yi a taraba shine a raba ma kasan gefe biyu wannan shekara a yi noma ta nan a yi kiwo shekara biyu a can bayan shekara uku a canja wurin da ake noma ya dawo ana kiwo wurin da ake kiwo a dawo ana noma kasa ba zai mutu ba da na ga ba ni da eh, kakakin da zan busa kowa ya ji sai na fara nawa na raba gona na uku kowane shekara in yi masara a nan in yi rogo a nan in sa shanu a nan ana zagayawa to in ka je wurin gaba ɗaya bai mutu ba kowa zai zo wannan sarki ya yi noma ya san bai mutu ba mun gode mai martaba Hajiya Bilkisu Sambo ta susun Minal za ta bayyana mana muhimman abubuwa goma da take nakalta wa 'yan makarantar ta Kaga kamar da na maka maganar dabarun inganta rayuwar nan za ka koyar da mutum alamomin dabarun inganta rayuwa guda goma su san muhimmancin tukuna idan za su zo makarantar lokaci su san muhimmancin tattali su san muhimmancin yi magana su san muhimmancin kai abubuwa da dama ina zuwa hajiya bilkisu <laughs> ya kamata kafin mu wuce wannan gabar Eh, abubuwan inganta rayuwa na ilimin nan guda goma shin za ki iya lissafa su da ka ba tare da kin duba kabda ba <laughs> zan iya ingran iya lissafa su amma na dai da turanci za ki iya fassarawa eh, eh, zan iya fassara. to um, um, na farko shine akwai inda muke tabbatar da self-esteem din mutum wanda ka san kai waye ka yadda da kanka so self-esteem kuma akwai goal setting ka fahimci akan cewa ina da abin da nake so na cimma zan cimma shi akwai time management time management ina yana daga cikin abin da waɗannan matan a da ba su san da shi ba amma yanzu in ka ce musu karfe goma ina son ku a nan wajen za ka zo idan yau dan siyasa ya zo ya musu karya idan ya tafi ya da ce lokaci kaza da ka zo mana lokaci suna rike da wannan abun akwai akwai value orientation akwai eh, value na na eh, ake ce bali ne da hausa eh, mutum darajanta yawa darajanta kanka eh. yawa sannan akwai kuma negotiation yau waɗannan mata da suke nan wala duk ilimin bature in ya zo wai ya musu dabara ya san da zai wani ɗinsu ba zai iya ba because an yi grooming ɗinsu yadda za su yi negotiating abu kuma mu koyar da su refusal skills wato sai an tattauna da su sun duba abin da ya dace da wanda bai dace ba kafin su eh, yarda kuma akwai refusal skills yanzu dai yan matan da dai muka traina su duk da dai yanayin rayuwa kuma yakan canja yau dai ba za ka zo ka ce wai eh, za ka zo ka yaudare su da dan kana da kuɗi ko kuma dan wani abu sai ka ce yau ka yaudari waɗannan ba saboda mun koyar da su kalmar su san yadda za su ce no akan satin abubuwa naki yawa akan naki sannan akwai kuma eh, what are the other things ina jin saura guda biyu ne ma baki ci ba ko <laughs> eh so <laughs> ka san yanayin al'amura so amma dai waɗannan abubuwa abubuwa ne da gaskiya muke kokari mu ga akan cewa dan yanzu misalin ba alfahari ba karkashin wannan santa ya bani wani fawa da ina ga idan kana son mata dubu ne a wannan yankin in dai har ka fito ka ce ai malama alkhairi ne ta ce because har suna suka bani saboda sun yarda akan cewa da na zo musu na kawo musu alkhairi a cikin rayuwar su na kawo musu because da ya tabbatar maka muhimmancin ilimi da daraja irin na malami ni dai gani wasu ma sun girme ni akwai matan da muka zo sallah tana yi sai aka ce tana ta duk fata aka ce ba haka bane ta ce ha ku za ku min shekara da shekaru amma kafin yau a waye gari baiwar Allah nan idan tana sallah idan wannan ita da kanta za ta wannan so kaga akwai akwai fannin addini akwai fannin eh, eh, zamantakewa akwai kuma da hidiman aure mun gyara aure da yawa yau eh, a wannan karkashin wannan ilimi da muka koyar yau idan mace-macen aure duk da dai yes mun riga mun san yadda maza lokaci suke da yadda ake so a gyara rayuwar auren sai sun ta sayan da suke ta wannan din amma dai a karkashin ilimin da waɗannan mata suke samu suna kokari su ga tarbiyyar gidansu ingantacce ne cikin ikon Allah. Masu raro da wannan zamu dakatar da shirin sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shirin. a madadin muryar Amurka. Ni na su da Mail Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Malam Hamidu Kalalakuwa jihar Difa. ya ce ina taya murna ga al'ummar kasar najeriya bisa samun sabon shugaba da fatan muna addu'ar allah ya sa shugaba ne mai adalci mai kishin ƙasa amin Sakon haɗin gwiwa daga Sunusu Madat da Magaram da Iliyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka tare da Malami Kurra garin Sarkin Noma. suka ce ci gaba da jan akalan najeriya da jam'iyyar apc za ta yi ƙarƙashin jagorancin asuwa jubola ahmad tinubu ko kaɗan mu hakan bai zo mana da mamaki ba don kuwa daman sautari a afirka jam'iyyar da take mulki ba kasafai take shan kayi ba ko da kuwa jama'a ba su zaɓe ta ba kiran mu ga al'ummar najeriya shine su karɓi wannan kyautar da allah ya musu da hannu bibbiyu daga ƙarshe muna addu'ar allah ya sa mulkin wannan shugaban ya sanya al'ummar najeriya da ma makwabtan ƙasashe da suke kewaye da ita dariya har kunne Sakon Safiyanu Gumel Zangon Daura ya ce ayyana ɗan takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar APC Alhaji Ahmad Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin Najeriya da hukumar zaben Najeriya INEC ta yi. Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi ga al'ummar Najeriya. Allah ya sa mu amfana daga mulkin shi. Da fatan waɗanda suka faɗi za su yi baya'a ga sabon shugaban ƙasar. Allah ya zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya. lafiya. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rajau. ya ce zaɓe dai an yi an gama bola tinubu ya yi nasara saboda haka muna yi mishi fatan alheri ubangiji allah ya taya shi ruku kuma ya yi mishi jagoranci amin su kuma sauran 'yan takarar a tiku peter obi da kwankwaso da fatan za ku zo ku tafi tare don ciyar da ƙasar mu najeriya gaba to mun gode masu sauraron mu ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. ku. ta yanzu kuma sai labaran duniya a takaice. To a takaicen harkokin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a yau laraba ya bayyana shakku game da tabbacin cewa Rasha da Sin suna kokarin samar da zaman lafiya a Ukraine inda ya bayyana rashin daukan kwararan matakai daga bangarorin biyu da za su tabbatar da furucin da suka yi don nuna goyon bayan zaman lafiya. yawan mutanen da suka mutu a sakamakon wani hatsarin jirgin fasinja da ya yi karo da jirgin dakon kaya a arewacin girka a yammaci ya cimma 36 inda akalla mutum 85 kuma suka jikkata jiragen biyu sun yi karo ne a kusa da birnin tempe kimanin kilomita 380 a arewacin babban birnin girka athens a yau laraba ne iran ta baiwa jakadun jamus biyu umarnin ficewa daga kasar a wani matakin tankiya bayan da jamus ita ma ta dau irin wannan matakin a makon jiya umarnin ficewar da jamus ta baiwa jakadun iran su biyu korafi ne da ya biyo bayan hukuncin kisar da iran ta yankewa jamshid sharmhad dan kasar jamus kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran nasir kanani a yau laraba ya ce jamus tana mata shishigi akan harkokinta na cikin gida da kuma harkokinta na shari'a sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce ya tattauna batun kudurin shirin yin garin bawul da shugaban kasar uzbekistan shafkat mirziyoyev ya samar yayin ziyararsa zuwa kasar a yau laraba kana ya yaba da matakan da aka ɗauka a kasar ya zuwa yanzu da yake ganawa da manema labarai a tashket blankin ya ce ya bayyana mahimmancin 'yancin 'yan jarida da kuma baiwa 'yan kungiyoyin sa kai dama ya kuma taɓo batun ƙoƙarin da uzbekistan take yi don kawar da matsalar kamfanonin auduga wanda ake yi wa titsiye inda ya ce wannan babbar nasara ce kuma abin koyi ga sauran kasashe blankin ya kai ziyara uzbekistan ne rana ɗaya bayan da ya gana da takwarorinsa biyar daga kasashen asiya ta tsakiya masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan ashirin nama na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi takwas da rabi kina agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu kada ku manta idan ana so a sake sauraron wannan shirin za a iya zuwa shafinmu na intanet wato voahausa.com ko sashin hausa.com kazalika a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato facebook instagram youtube da twitter yanzu a madadin aisha ma'azu julie leathers gresham da suka taimaka wajen hada wannan shirin sai injiniyoyinmu al santos da kila ni mahmud lalo ne ke cewa mu tara a shirin namu na dare idan allah kai mu sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.